هذه جهنم التي كنتم توعدون wannan ita ce jahannama wadda ake muku alkawarinta a duniya saboda kafircinku kuma a lokacin gaibu ce amma a yau gata kuna ganin ta ido biyu